Bismillahir Rahmanir Rahim. Jinin jiki na Babi na takwas. Ita dai muskan shiru ta idan duk sun sa ta kunya ta kasa suka jera zuwa wajen dat da yan ɗaukar amarya tuni sun zo. Bangaren da zaune yake da shi da Faris nan mam da muskan suka zauna bayan sun yi sallama a musu iso. Dat shi ma ya haɗa muskan da Faris sun yi musu nasiha sosai mai ratsa jiki. Bayan ya sake diddida a Faris kan ya riƙe muskan amana don ita amana ce a wajensa. kar ka cutar da ita ka zama mai faranta mata da share mata hawaye da irin waɗannan nasihan ya ta musu har ya ba su izinin tafiya da amaryarsa muskan kuka ta soma ganin dad ya ce sa tafi shi ma dad kwalla ya dinga shara faris ganin bibo na kuka kuma yana ji har cikin zuciyarsa ya sa shi barin gidan gaba ɗaya saboda ba zai iya ganin kukanta ba har bakin mota mam ta raka ta hagin din mam tai tana ta kuka da dahumai da Humaira duk suka rufo mata suna taya ta da gyar aka bambare ta jikin mam aka sa ta a mota na aka ɗau hanyar gidanta da ke anguwar Game Village gida ne da ya ji kayan alatu da na more rayuwa sama da ƙasa ne falon gidan uku ɗayan na Paris wanda ya kasance komai na cikinsa blue and white har bedroom haka sai kuma falon muskan da ya kasance pink and purple falon baki kuma komai red and ash color bangaren kayan kicin kuma ba a magana komai dai ga yanar an zuba ɗakuna shida ne a gidan ɗaya na fat na paris ɗaya na part na muskan sai guda biyu kuma wanda aka yi sa na yara da kuma biyun na saukar baƙi komai na gidan ya yi kyau duk wanda suka kawo ta sai sun yaba tsarin gidan sai karfe tara yan kawo amarya suka watse bayan antisis ta sake yi wa muskan Eh, dalin ɗinta nasiha suka tafi nan aka bar muskan da su farida da kuma sauran abokanayenta karfe tara da rabi daidai faris da abokansa anwar da aliyu sai su eh, mijin fauziya da waye duk dai ga nan suka shigo Suna jiyo sallamar angwaya suka lallaɓa fuskar nan suka sake sambaɗa turaren wuta gaba ɗaya gidan ya gauraye da ƙamshi. Da sallama suka shiga bayan an amsa musu suka gabatar da abin da za su gabatar. Su MJ sai fari da ido ake da an ga mijin Fauzi har da kashe murya wai ita ala dole ta ga handsome. Nasiha su mijin Fauzi suka wa ango da amarya bayan sun musu fatan samun zuri'a ba suka musu sallama har wajen motocin su Faris ya raka su. Bayan Faris ya raka su ya dawo ya ko ko'ina ya wuce ɗakin Muskan, a tsakiyar gado ya tadda ta ta sha lulluɓi zuwa ya har inda take yayi lulluɓin wani ƙamshi ne ya bugi hancinsa, da ya lumshe idanuwansa ya ce, Tsarki ya tabbata ga Allah mamallakin wannan kyakkyawar, ya kuma bani ikon samunta a matsayin matar aure, haƙiƙa na yi dace. hannu bibbi ta sa tana kare fuskarta don wani fitanannen kallo da faris ɗin yake binta da shi. Baby bo kunya ta hike ji Filis ki buɗe fuskarki. ko kina so ki sa ni hawan jini ne kin san yadda na azabta da rashin ganin ki a kwanakin nan in mm, please ki buɗe hannu ya sa kan nata hannun ya cire nata daga fuskar murmushi ta sakar masa shi ma mai da mata ya ce ki tashi mu je mu yi alwala mu nuna godiyar mu wajen ubangiji alwala ya je yi bayan ya fito ita ma ta je ta yi nan ya ja su sallah raka bi bayan sun yi sallama ya dafa goshin ta yi musu addu'o'i na samun zaman lafiya da zuri'a ta gari kallon ta ya ce baby bo tashi ki miƙo min watan ledar. Tashi tai ta ɗauko ta miƙa masa, tashi ya je ya ɗauko tire da kof ya dawo ya baza kaza kan tiren ya buɗe fresh milk ya juye a cups. Matsokaici ya ce da ita yana kafe ta da ido, uhm, ni fa a ƙoshe nake. A'a ban yarda ba yaushe hidima ya bar ki kika ci abinci wallahi ko ki zo ki ci ko na ɗura maki. Jin ya ce zai ɗura mata ya sa ta matsowa da sauri. Can ƙasan ta tsoro ne ya cika ta. don su Zahra sun gaya mata ta sake ta ci kazar wallahi shi ma sai ya yi abin. Jin ta kawai ta a cinyar mutum za ta yi ihu ta ji ya ce ni ne Faris tsaya buɗe bakinki ki daina tsoro ba abin da zan miki. A tsorace ta buɗe bakin nan ya yi ta fidin ɗinta har sai da ya tabbatar ta ƙoshi ya ƙyale ta shi ma ya ci nasa. Bayan sun gama ci ya umarce ta da ta sauya kaya ta zo ta kwanta. Ya ba ta wani silifin dress ya ce ta sa. Taylor ta shiga ta kullo kofar ta sa kaya amma ina ba za ta iya ba ta fara ganta da shigar nan ba. Ya zan yi? Zama ta kan sitan toilet ɗin. Paris dama ya san za a yi haka. Miƙewa ya je kofar toilet ɗin ya ce baby ba ki fito ba abin da zan miki kin ji. Shiru ta can kuma ta ce to ta kulle idon ta sai ka kulle idon ka sai in fito oke na kulle ki fito wai da kofar ta ta leka sai da tabbatar da baya ganin ta tai gudu sai kan gado ta shige cikin blanket din dariya ya je shi ma ya shige cikin blanket din ya murgino inda take rungumo ta tana jin ya rungume ta jikin ta ya daurawa faris kanin haka ya ce baby boy ki daina tsoro na ba abin da zan miki kai ina son jin jikin jikinki ne please mm, ajiyar zuciya ta sauke Daga nan kuma ba ta sake cewa komai ba haka shi ma, a rungume suka yi barci. shegari bayan sun idar da sallar asuba suka sake komawa bacci nan ma Faris sai da ya rungume ta. Karfe takwas da rabi na safe Muskan ce ta farka ganin ta rungume da fara sai sa ta murmusawa kawai. A hankali ta soma janye jikinta daga nasu amma shi sake kankame ta yake. Ta yi haka ya fa kirga can dabara ta fado mata ta dau fulo ta cusa masa kanta ta zama jikinta daga nasa. Taila ta fada dan wanka ko da ta fito a taila ɗin bata hango sa ba daɗi ta ji ta soma shiryawa. Cikin minti talatin ta shirya cikin wani material blue dinkin siket ya kama ta kamar a jikinta aka danka. mazauninta duk sun fito haka eh, rigar breastcoat ɗin ya fita ba karya Ba wata kwalliya ta yi ba simple one ta yi, amma ta yi kyau ta feshe jikinta da turaruka masu kamshi ta gyara ɗakin tas sunan ta kunna turaren wuta ta fice. Falo ta nufa nan ma ta jona turaren wuta gaba ɗaya gidan ya gauraye da sassanyen kamshi Tana zaune kan kujera na falon, TV na aiki, ta kunna tashar NBC Bollywood suna Eh, maimaicin fim ɗin da suka yi shi take kallo aka soma ƙwanƙwasa ƙofa ko da ta je ta buɗe direban gidan mom ta gani bayan sun gaisa ya bata basket ya ce in ji mom ne amsa ta ta masa godiya ta ce ya gaida mata yan gida ciki ta koma bayan ta jira food flags ɗin kan dining ta maida basket ɗin kitchen tafiya take zuwa falon amma tana ji kamar wani na kallon kamar an ce ta juya ta kalli stage ɗin ido hudu suka yi yana mata murmushin sa mai narkar da zuciya sanye yake cikin ƙananan kaya farin shirt ɗin polo da eh, jeans hannunsa sanye cikin aljihu ya zuba mata ido ko kiftawa ba ya yi ta matuƙar masa kyau Muskan ganin yadda Paris ke kallon ta yasa ta so matakawa har inda yake ta je bai sani ba. Hannu ta sa tana waving face ɗinsa amma bai ji ta ba. Sam sai da ta take masa kafa ya ɗan ƙara. Baby shi kika zo nan? ya tambaya yana shafa sajensa da suka kwanta. Sun ɗazu, me yasa kake kallo na na canza ne? Oh, gaskiya baby bokin yi kyau sosai. Ya kai hannu zai riƙo ta da sauri ta ja baya ta ce Allah bana na so ka sauko ka yi breakfast. Na ƙi ba zan sauko ba sai kin zo kin riƙe min hannu. Dariya ta bushe da shi, ganin tana mai dariya ya sa sanufota. Tana ganin sa ai ba shiri ta arce da gudu shi ma bin ta yake haka suka yi ta zaga falon. Bai kamo ta ba da ƙyar ya kamo ta bayan sun zube ƙasan kafet sai haki suke. Ga Faris ya danne ta da duka hannayensa biyu. tana ƙasa yana samanta ita kam duk ta tsorata zuciyarta sai dukan tara take can bayan numfashinsu ya daidaita faris ya ga yacce muskan ta yi wuƙi-wuƙi da ido da yadda zuciyarta ke bugawa dariya ya kwashe da shi sai da ya mai isarsa ta kunya ce lalle yarinyar nan jibi yace yake tsoro zuciyarta ya nuna da yatsa Yace nan duk bugawa yake yi ya sake bushewa da dariya bayan ya sauko akan ta ya janyo ta zuwa ƙirjinsa Ya kwantar da ita ya ce, Feel free baby bo, ba yanzu zan miki wani abu ba. ta ya ja ya ce mata yarinya sai mun bar nan ja tukun za ki san kin aurewar zan namiji ya sake ta yana miƙewa yana mata dariya. Ab ya miƙa mata hannunsa, ita kuma duk ta gama tsorata da kalamansa ganin ba ta da niyyar miƙa mai hannu ya sa su sunkuyawa ya ɗauko ta kamar bebi. Ƙafa take babbugawa ni ka sauke ni, ya fara sauke ni. ka sa zan yi tafiya da kaina, haka take faɗa amma shi ko a jikinsa har dainin ya je kan ya dure ta saman kujera. Ya soma zuzzuba musu breakfast, soyayyen chips da kwai, sai kuma pepe soup na kaza. Ta ajiye masa ta juya zuwa nata kujerar za ta zauna ya ce zo nan ki zauna mu ce nuna mata cinyarsa. Maryam ta fuska ta yi a shagwaɓe ta ce please ya Paris ka bar ni in zauna a kujerata. A'a a kan cinyana za ki zauna. kallo na take amman ba ta je ta zauna ba. Ya ce ok to shi nan tunda ba za ki zauna ba mu je ɗaki to na karɓi haƙƙina na na fasa bari mu je London ɗin. Yanzu za ki ban yi maganar in a serious tone. Yana kuma binta da kallo yana son ganin reaction ɗinta. Jan abin da ya ce ya sa ta tsurewa da sauri ta ce a'a please sorry. wallahi mu je zan zauna amma kar ka min komai ta kare maganar tana shirin yin kuka Dariya yake son yi amma ya gintse ya ce oke zo ki zauna. Ba musu ta zauna ya rinka fidin ɗinta yana banta da wani mayan kallo har suka kammala cin abincin. Tare suka kwashe kwanukan suka kai kicin suka dawo falon da zama suna kallon TV. Kamar karfe sha ɗaya suka soma yin baƙi don haka fara sai fita daga gidan zuwa nasa yawon. Ranar ce gidan da baki ya cika sufari da ma sun zo suna ta mata tsiya. sai yamma mutane suka watse bayan an mata girki an kimtsa gidan sai kamshi yake zubawa da turaren wutar da aka zuba faris bai tashi dawowa ba sai bayan sallar isha'i ko da ya zo bayan sun ci abinci suka dan taba hira suka kwanta ba abin da ya mata kamar jiya har suka yi bacci haka suka ci gaba da zama ba abin da faris ke ma ya cika alkawari ko wasanni bai mata har ta soma sake jiki da shi bacci a rungume kam ta saba da shi da cin abinci kan las ɗinsa Yanzu sun cika sati ɗaya da aure kuma a yau ɗin za su koma London. Duk sun bi gidaje 'yan uwa sun masa sallama waɗanda ba sa Abuja sun kira su a waya. Yau da dare za su gidan su mom daga can kuma su wuce airport don jirgin ƙarfe 12 na dare za su bi. Komai sun shirya muskan duk a tsorata take. nan ta san suna zuwa London nata ya ƙare. Bayan sun je gidan su mom nan da ta ajiye su ya sake musu nasiha sosai mai ratsa jijiyoyin jiki. ya kuma sake jaddada wa Paris amanar muskan da ya basa. Haka ita ma mam ta musu nata nasihar kanta janye muskan zuwa ɗakinta. Shirka ta bata sosai, godiya sosai ta yi wa mam har da kukanta a lallashinta mam ta ta ce. Duk abin da ya dame ki ki gaya min duk matsalar ki kar ki rinka biye biye min wannan abin da nake miki ba wani abu bane ba Hira suka yi da mam kanta koma wajen su da cin ɗin ma su suke kamar ba gobe. Ita dai Muskan ta san za ta yi misin ɗinsu. Sai karfe goma da rabi suka tashi zuwa airport dukansu suka je. Sha ɗaya da rabi suka soma shirye-shiryen tafiya nan fa Muskan hankali ya sake tashi. Yanzu shikenan za ta tafi ta bar su mam da su Humaira. Lokacin saura minti goma jirgin su ya tashi suka yi sallama tashi hankalin kuka Muskan ke yi. Ta yi hogin ɗin su mam ta yi tana kuka. man ma duk iya ƙarfin halin da ta yi sai da ta zubta hawaye. safari da kam shaɓe-shaɓe fuskarsu da hawaye. Dad na can gefe shi ma yana jin zafin rabuwa da Muskan. Paris duk tausayinsu yake ji, ya san sun shaƙu da juna, ga shi Muskan ta zama jinin jikinsu. Da gare ya samu ya ja Muskan zuwa jirgi suna ɗaga wa Sumam hannu har suka shige cikin jirgin. Wajen minti biyar jirginsu ya ɗaga zuwa London. Muskan na kwance cikin Paris ta yi shiru tana sauke numfashi a hankali, shi kuma sai aikin bubbuga mata baya yake yi. Ajiyar zuciya ya sauke shi ma yana kallon kyakkyawar ta ya ce Sleeping Beauty. Haka suka yi ta lulawa sararin samaniya har zuwa lokacin da suka isa London. Duk a gajiye likis suke don zaman jirgi. Daga wajen aikin su Faris direba ya zo ɗaukar su zuwa gida. Tsakanin airport da gidan ba wani nisa sosai ba ne, aƙalla zai kai kilomita ɗari. A harabar gidan direba ya yi fakin gida ne sama da ƙasa ginin turawa gidan ɗan madaidaici wanda yake ɗauke da fat uku fat biyu a sama ɗayan a ƙasa gidan ya yi ba ƙarya don ko a turai masu kuɗin su ke mallakar gidaje kamar haka akwai gadin da swimming pool wajen hutawa duka akwai gaba direba ya wuce da kayan su muskan sai kallon gidan take yi don ya tafi da imanin ta wajen kyau da tsaruwa ita kam wannan gidan ya fi gidansu na Nanja tsaruwa Paris ne ya dawo da ita duniyar tunani da ya rungume ta ta baya kansa bisa kafadarta. Cikin muryar sai ya ce, Baby bo gidan ya miki, murmushi ta ta juyo da shi ta ce, Sosai gidan ya min. Karan hancin ta ya ja ce, Good girl, mu je ciki to ya ja hannunta a bakin falon ya danna wasu security squad sai kofar ya buɗe. sai Faris ya ce welcome to your home baby boy yana mata murmushi. Ita ma mayar masa tahi daga nan suka wuce ciki har sama direba ya wuce da kayansu nan su ma suka haura. Fat ɗinta ya kai ta bayan ya nuna mata nata ɗakin ya ce ta watsa ruwa shi ma zai je ya yi wanka. Fita ya yi ta bayansa da kallo tana murmushi ta ce My handsome tana rage kayan jikinta. Taylor ta wuce ta shige jacuzzi tana sakarwa kanta shawa. Cikin wannan yanayin ne maganar Paris na sai sun zo London za ta san shi cikakken namiji ne ya faɗo mata. Take zuciyarta ta buga ta ce na shiga uku na. Nan tsoro ya rufe ta a daddafa ta gama wanka ta fito ta shirya cikin English wires. Tana cikin feshe jikinta da turare ya shigo cikin turikwata da riga ya yi kyau tun da ta ji ƙamshin turarensa ta ji ta kasa samun natsuwa. Duk ta soma jin tsoro. Chuck ɗaga ta yana jujjuyawa da ita kan ya dire ta ya ce my baby kin yi kyau. Taho mu je ki ci abinci already na sa an kawo mana. Ba musu ta bi su ta sarƙe cikin nasa har suka je falonsa. Dining table ya je da ita bayan ya ja kujera ya zauna ya ɗaura ta kan cinyarsa. Jikinta duk rawa yake yi. Sai da ya ce mata baby ki natsu ba abin da zan miki kin ji. kawai abinci zan baki da ta ji maganar sai ya sa ta ɗan saki jiki da shi har suka kammala cin abincin